ولقد اتوا على القريه التي امطرت مطر السوء افلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا حقيقه mutanenka masu ƙaryata annabawa sun je alƙaryar mutanen annabi Lod a hanyarsu ta zuwa ƙasar Sham, wadda aka yi mata ruwan duwatsu a matsayin uquba akan aikata alfasha. domin su ɗauki izina shin sun makance ne ba su ga wannan alƙarya ba a'a bari dai su ba sa ƙaddara yiwuwar wani tashi ne bayan mutuwa da za a yi musu hisabi bayansa.